so kin ballaka nan kauna na zan makaran bana sai kallowar bani kisa ya sabo da maza jare ya na fito kenan to kun ji karan bana shi ke sa zoman bana tsirewa alhamdulillah ina masoya shahararren mawaƙi kuma fitacce wato nura m inuwa suke ne sai ku gyara zama don ku a yau muna ɗauke da wani babban albishir dangane da fitar albam ɗinsa na shekarar 2024 wanda muke sanar da ku a kodayaushe hakika kwarai mun san kun ji matukar daɗin jin wannan waka kaɗan daga cikin waƙoƙin da nura inuwa ya fitar muku a shekarun baya Wanda wannan waka lokacin da mawaƙin ya fitar da ita ta yi matukar trending game da masoyansa sun yi matukar jin daɗin wannan sabuwa kuma fitattar waka tasa a lokacin da ya sake ta. hakika kwarai wannan mu ne muku tuni ne da fitar albam ɗinsa da yake yunkurin fitarwa na shekarar 2024 wanda zai matukar ilmantar da ku ya faɗakar da ku kuma ya nishaɗantar da ku kamar yadda fitaccen jarumin ya saba a kodayaushe na fitar muku da waƙoƙinsa daban-daban domin kuwa hakika a shekarar 2024 zai shiga cikin jerin mawaƙan da za su fitar da albam ɗin da zai matukar ƙayatarwa amma kafin nan mai sauraro sai ka biyo mu sannu a hankali a cikin wani chata mai albarka wato mujallar kaniwood kuma idan wannan ne zuwanka ko kuma shine ziyartar ka wannan chata mai albarka na farko sai ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribing ko sharing ko liking domin samun bidiyoyinmu a kan lokaci kuma bidiyoyi na sharhi-sharhi a kan mawaka da kuma labarukan kaniwood baki ɗaya kamar yadda aka saba kuma a kodayaushe. yaushe Tom hakika kamar yadda ka saurari wannan waka ta Nura Yam Inuwa a farko hakan ne yasa muke maka albishir da fitar album ɗinsa na shekarar 2024 don kuwa album ɗin nasa zai matuƙar kayatarwa duba da yanayin yadda fitaccen jarumin ya dau tsawon shekaru bai saki album ɗinsa ba don kuwa ya jima bai saki wani album a cikin 'yan shekarun nan da suka gabata ba hakan ya ja ya haɗa muku waka wacce za ta yi matuƙar ƙayatar da ku duba da yanayin mawaki ne da yake fitar da waƙoƙi a bisa waƙoƙi ne waɗanda suke fita irin na soyayya kamar kuwa yadda masoyanta suka saba jin suka saba jin waƙoƙin inuwa hakan ne ja suka yi dakon jiran waƙoƙin da zai fitar musu a wannan sabuwar shekara saboda ɗora wannan fasta ta da ya hakan ne ya miki muku alkawari da cewa ku ƙara jinkiri da jiran wannan albam nasa don kuwa da zarar ya yi yunkurin fitarwa kamar yadda muka sanar da kai a halin yanzu za mu yi ƙoƙari mu kuma tunatar da kai ta yadda za ka lalaba albam ɗin nura yin inuwa ba tare da ɓata lokaci ba kai dai mai sauraro karka sha'afa kar kuma ka manta kana ta can ne mai albarka wato mujallar kanewood ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribing ko sharing ko liking domin hakan shi ke kara mana kwarin gwiwar sanar da kula labarurka na mawaka da kuma labaran kanewood kamar yadda aka saba musamman mu sharshi na fina-finai waɗanda suke zo muku a yaushe a dukkanin ƙarshen mako mun gode da ziyartar wannan tashar tamu da kai mai albarka wato mujallar kanewood ka kasance da mu a yaushe domin samun bayanai akan mawaƙa da kuma labarukan waƙoƙi baki ɗaya